bisa zartar wannan bukata kuma ta amince duba da lamunin ba mai um, tsauri ba ne kamar yadda na faɗa a baya lamuni ne mai sauki da za mu iya biya ba tare da shan wata wahala ba kuma a yanzu haka muna da uh, matukar bukatarsa. As I've the borrowing is concessional, and it is sai dai kuma ƙungiyoyin farar hula da masu kansu 'yan Najeriya sun bayyana kasa gane inda tattalin arzikin ƙasar ke bunƙasa da gwamnati ke ikirarin samun ƙarin kuɗaɗen shiga inda har za a ci gaba da ciwo basu suka irin wannan. Shugaban ƙungiyar muryar talaka a jihar Zamfara da ke arewacin ƙasar Comrade Hafizu Balarabe Gusau ya ce abin bakin cikin ma shine babu inda talaka ke gani inda ake saka waɗannan kuɗaɗe da ake karɓowa. nan cin basu suka ba abin da yake haifar mana a najeriya sai ma koma baya an muka riba duk matakan da gwamnatin tarayya take cewa ta ɗauka na haɓaka tattalin arziki to kenan har yanzu ba su amfana mana da komai ba an ƙara haraje-haraje sun yi yawa ga an jaye tallafi ana ikirarin cewa tattalin arzikin ƙasa yana haɓaka amma har yanzu ba inda aka je kenan so wannan cin basu suka ba inda zai kai kasar nan sai dai koma baya amma dai halin da ake ciki ya kamata gwamnati ta gane matakan da take ɗauka akan fannin tattalin arziki su kwan gaba kwan baya ne gaskiya ba wani ɗa mai ido suke haifarwa ba kuma sannan daga ƙarshe ko an ci basu sukan ba wani abin kirki na a zo a gani na ci gaban ƙasa da yake amfanar talaka muke gani ba a zahirance. shi ma wani dan najeriya muhammad salisu ga abin da yake cewa to ganin gaskiya wannan kirari na gwamnatin najeriya cewa ta cire salafin mahetur domin ta daina ciwo bashi ko ta samu kudaden gudanarwa muna iya cewa ta bayyana cewa wato yaudara ce kasancewa a idan gwamnati ta ce ta cire salafin mahetur domin ta samu kudade yanzu gashi an cire salafin mahetur kuma gashi gwamnatin ba tana ciwo bashi to idan ma yana iya cewa wannan yaudara ce ko kuma wata hanya ce gwamnati ta yi ita domin ta samu hujjar da za ta cire salafin mahetur domin mun daga yanzu kudaden da gwamnati ta rage kananan hukumomi da jihohi suke samu ba ba ƙananan kuɗaɗe ba ne amma duk da haka gashi waɗannan bai hana gwamnati tarayya ta ciwo bashi ba mun ga ta samo bashi daga ƙasar China ta siyo daga bankin duniya wannan ya nuna cewa ita gwamnatin Najeriya shi wannan bashi kamar tana ce shine domin mi ta daɗaɗa muradun waɗannan uwayen gidan nasu ba to bankin duniya da kuma sauran ƙasashen yammacin duniya domin ta yadda za su dinga kafa masu sharaɗin cewa su karya darajar naira su jaye tallafin kaza su jaye tallafin kaza wanda ga zahiri jefa al'umma cikin mawuyacin hali ne domin mun ga yadda ake yin tallafin mahetur an tara tallafin wutar lantarki an tara tallafin takin zamani kusan duk wani abu da talaka ke samu da sassabci an da tallafi ne kuma wanda shawarwari na waɗannan bankin duniya da hukumar ba da alamar ta duniya IMF domin haka waɗannan gaskiya tsare-tsare na wani gwamnatin shugaba Tinubu akwai gyara a cikin su kwarai da gaske idan aka ci gaba da haka to gaskiya Allah dai san halin da talaka na su zama banda mawuyacin hali ake ciki yanzu akwai bukatar gwamnati samar da manohohi na tattalin arziki masu sassabci ga al'umma ba waɗanda jari hujja za su dogara da su ba domin a ci gaba da mazuguna ma al'umma. sai dai kuma masanin tattalin arziki Dr. Dauda Muhammad Kwantagora ya ce cin irin wannan bashi ga Najeriya a wannan lokaci ba matsala ba ne in har za a yi amfani da kudaden a hanyoyi da suka dace. Amma fa ya yi gargaɗi da cewa abin da kawai ba a so shine yawan cin bashi akai-akai gudun kar a ciyo wanda zai fi karfin ƙasa biya ya zama jidali. Bashi a ƙasa yawanci ana cin bashi ne bisa kan kaman wani abu da ake zato kamar misali mutum na cin bashi ne ko ƙasa tana cin bashi ne bisa kan dogaro tana da wani abu da za ta sayar ko kuma in ta sai kuɗi zai shigo ko kuma akwai kuɗaɗen da suke shigo mata a hankali a hankali. To shi cin bashi a ƙasashe ko ma wace ƙasa ba abin mamaki ba ne sai dai abin mamaki shine yawan shi idan ya yi yawa yana iya zama katutu ko ya fi karfin kasar da ta ci bashin wanda kuma yake zaka ga biya zai mata wahala saboda idan ta kwashe duk abin da ke gare ta ko kudaden shiganta ta biya bashi to zaka ga babu sauran kudaden da za a yi ma mutane aiki to idan ka dubi tsarin Najeriya kuma kamar yadda kai maganar tallafi a shi tallafin man fetur da yawanci kaga kusa an gane cewa duk kudaden shigan Najeriya yana tafiya ne akan sunan tallafi kuma tallafin nan an rasa gane gaskiya saboda akwai almundahana da wasu abubuwan na rashin gaskiya da aka tsinta a cikin wannan tallafin to shine gwamnatin kaga lokacin nan ta yanke shawaran janye tallafi saboda idan ta janye tallafin ma'ana janye tallafin da ta yi wannan kuɗin da ya rara za ta iya rage cin bashi za ta haɓaka wasu ayyuka to abin da aka manta shine shi wannan tallafin da aka janye shi kuɗin ba na gwamnatin tarayya bane kai kuɗi ne wanda yake haddasa ya shafi sauran gwamnatoci to abin da gwamnati ina jin sai aka raba kuɗin a duka kasan ma'ana da kananan hukumomi da jihohi da kuma ita kanta da gwamnatin tarayya din to ina ganin kasan an zo an samu kuma wani matsala na tasgaro na tattalin arzikin kasan inda kusan darajar kuɗin ya karye an ka lura ka duba za ga daga hawan gwamnati nan zuwa yanzu darajar kuɗin kasan ya karye to wani da kuma wasu matsaloli da aka samu na tattalin arziki na duniya wanda yake an samu kon gaba kon baya a wannan ya jawo sai kaga kudaden shiga da gwamnati ke ganin za ta iya samu wanda za ta yi ayyuka da shi suka ragu ko kuma suka kasa cimma burin da ake so to kaga gwamnati dole sai ta nemo rance wani lokaci rance ma yakan hada hada na gwamnatocin jihohi to a nan kamar yadda ce shi dai bashi ma'ana irin bashin da gwamnatocin kasa ke ci to ya zama ba bashi bane da aka karba aka cinye ko wasu suka washe shi suka kwashe ya kamata a ce bashi ne da aka ciyo shi alal hakika cewa za a yi shi na gina kasa wanda har zai iya samar da kudaden shiga da zai iya biyan bashi yanzu kaga misali idan aka ciyo bashi aka shimfiɗa titin dogo to kaga wannan harkan haya da za a yi da mutanen da za a hausawa fasojoji fasinjoji irin kudin da za a samu kaga za a yi ta biyan wannan bashi din haka kuma a ce an ciwo bashi misali an yi hanya doguwa mai kyau wadda tana da wuta ba gargada babu ramuka ba kwana sannan sai a sa mata sanke watan a rika biyan kuɗin toll gate to kaga duk irin wannan bashin kaga an yi amfani ne da shi akan abin da zai samar da kuɗin shigan da zai iya biyan bashin wato ma'ana aikin da aka yi zai iya biya kan shi bashin to amma idan ya zamana cewa gwamnati na cin bashi ne don biyan albashi ko don tallafa wa mutane a basu kuɗaɗe su kashe na tallafawa wai saboda tsanani ko a ci bashi babu wani sa ido wayanda suke da madafan iko su zo su kwashe wannan kuɗin su kai wani kasa ya zama mallakin su to idan bashi ya ma ƙasa katutu yana zama matsala saboda zaka ga kasan kuma ba ba za ta samu ci gaban da ake bukata ba saboda duk abubuwa alƙaluma na ci gaba da abubuwan da za su kawo mata ci gaba za su tafi ne a biyan bashi ne. shiri na kasuwa a kai miki dole kamaru da chadi suna yin bibiya shiri na kasuwa a kai miki dole suna kai ziyara sassa na duniya cikin shekara biyu bisa karagar mulki kididdiga ya nuna cewa gwamnatin shugaba bola tinubu ta ciyo basussuka daban-daban har goma sha bakwai daga bankin duniya da ya haura dala biliyan shida Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri, sai mako na gaba idan Allah ya so. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayunsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Rafai, musamman wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi, sai injiniyan mu Ibrahim Tukur Kepi, Ahmad Abba da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya daga sashin Hausa na Radio France International. Duk da cewa kusan a kowace damuna sai sun fuskanci ambaliyar ruwa da kan yi sanadiyar asarar rayuka da kuma dukiyoyi masu tarin yawa, amma mafi yawan al'ummomin da wannan ibtila'i kan shafa na bijirewa dukkan wani yunkuri da mahukunta suka yi domin sauya musu muhalli. Shin, wai ko me ya sanya mafi yawan jama'a ba sa son a sauya musu wuraren zama duk kuwa da irin haɗarin da suke fuskanta a lokacin damuna? Za mu so jin ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp alamar kare biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma ku bar mana saƙo a shafinmu na Facebook a Arafai Hausa. Maudu'i kenan da za ku turo da saƙonnin ra'ayoyinku a kai, yanzu bari mu ji mu shakata. ne zuciya ta kuma ta hana nun barci dare da rana kuma ba rage na sassauci tana ta kakabe ko abinci ba ta ci cikin ta mamaki ya game ta ga kunci sannan tunani ya yi tarnaki gadon barci na ta mamaki kan hali na zalunci bakin maciji da ake kira da kumurci ubangida na bisa karkashin tunanina ya fi mujin kansar nasa a tunanina ubangida na da za ka ɗauki zance na da Allah da ka haye hasashe kan ga ƙasa kantiri a ilimina to arzikin da uwayi ya ba su dangina ya zarce duka bukatu na su da antona sai dai idan jagoransu ya zamo ɓauna